Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu na bakwai a cikin wannan wata mai girma watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma 24 ga watan biyu 2026 a wannan majalisi namu na karatun yadda ake tadabburin alkur'ani mai girma wato tuntuntuni a game da ma'anoninsa waɗanda za su taimaka wa mutum wajen yin aiki da shi kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma littafin mu kuma shine at-tibyan fi tadabburi al-qur'an na babban manya manyan malamai guda biyu الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد عيسى المعفراوي حفظه الله لكما الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الكريم بن صالح حفظه الله تعالى والنزيز مجلس من بقي كما ما لنا من نقلي لك مالني ابن القيم رحمه الله ka ba wannan bafa shi ya shigo da littafan daga littafinsa madarijus salikin baina manazil iyaka na abudu wa iyaka na sa'i jiya mun fara bayani akan maganar tasa wadda yake cewa kama annahu la shay'a a lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'alihi wa aqrabu ila najatihi min tadabbur al wa italati taammuli to shi yace wa jam'un fihi al ala ma'ani ayatihi wannan larabcin ba zai fassara ba haka kuma yake a wasu nusakh na majalis salihin dan kamar yadda muka faɗi ishara zuwa ga eh, tahqiqin ash-shaykh Hamid al wanda kusan shi ne fara hakikin littafin ash Hamid al sa'ansu sa'an su Ahmad Shakir yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman farko-farko waɗanda suka ba da gudunmuwa a wajen fito da littafan musulunci da yi musu abin da ake cewa edition a fito da su a gyara su a yi ƙoƙarin bin tsarin asalin wanda ya rubuta littafin wato mu'allifin na farko littafin madarij salikin littafi ne na babban malami al-imamu ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah inda ibn al-qayyim rahimahullah ya rasu 751 ko karni na takwas yana cikin al'ayanu samina yana cikin malaman karni na takwas to cin a zamaninsa da ya rubuta wannan littafin kusan littafin bai samu wani aiki gangariya da aka fara masa ba sai aikin ashik hamid alfiqi to ashik hamid alfiqi ne nasa to daga baya kuma an zo an sama makaranta ashik bakar bin abdullahi abu zaid rahmatullahi alaihi wanda kamar yadda muka faɗi a majalisun da ya gabata ya fito da manhajin gyara littafan malamai guda uku da inganta su da alkinta waɗannan littattafan da kuma malaman waɗanda suka rubuta littafan wato a kula da aikin da suka yi shekul islam ibn taimiyya shi ne farko sai almajirinsa al'imam ibn qayyim al sai babban malami a sheikh abdulrahman bin yahya al-mu'ayyili wanda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ba san irin gudun da ya ba ilimin addinin musulunci ba kuma ƙarshen ya rasu ne a matsayin labariya ƙaramin ma'aikaci ne a laibir amma littafan da yi wata haƙiƙi allah kaɗai ya san yawan wanda kuma wanda ya rubuta da kansa wannan 'yan tatsina yana cikin waɗanda ya fara fuskantar su tunda ɗan ƙasa asalin asalin ƙasar yemen ne amma kuma ya zauna a indiya to da ka ya ga irin waɗannan miyagun aƙidin na tatsinanci musu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littafinsa al'anwarul kashifa wanda kusan shi ne a sati na raddi ga masu inkari wato masu musu sunnar manzan Allah suna ganin cewa wai su ƙurani kawai za su yi aiki da shi Allah shirya sai na hudu shine a shek muhammadu lamini shinkitu kuma duka waɗannan ayyukan an yi su an yi su allah ya taimaka an yi to yadda wanda yake hakikin almajirin ashir bakar ya yi wato na eh, nabil bin nufa a tindi ya ce yadda larabcin ya kamata ya zama shine wajen ilfikiri ala ma'ani wajen ilfikiri ala ma'anihi da kuma tattara tunani akan ma'anonin alkur'ani babu abin da ya kai wannan kubutar da bawa da kuma amfanar da shi a rayuwar shi ta duniya da kuma amfanar da shi a lahira ya zama mutum ya dukufa a wajen fahimtar ma'anonin alkur'ani da jujjuya su a cikin kwakwalwarsa da jujjuya su a cikin zuciyarsa wallahi wannan ba abin da ya kai shi daɗi a duniya kuma babu abin da zai fa amfani mutum kamar wannan alahira to shine sai yake cewa fa innaha tutli'u al-'abda 'ala ma'alim al-khair wa sharri bi yin waɗannan ababan da aka lissafa mana wato tadabburin alqur'ani jijjuya ma'anoninsa a cikin zuciya da tsawaita kula da ma'anonin da kuma tattara tunani a cikin ma'anonin fa innaha tutli'u al-'abda ala ma'alimil khair domin su ne suke nuna wa bawan Allah alamomi da guraben alhairi wa sharri kuma su nuna masa guraben sharri bi hadafirihi ma da kwansu da su wato sharrin da alheri in mutum yana tadabburin alkur'ani to tadabburin alkur'ani zai nuna masa ya gane in yi abu kaza sharri ne kai yayi in yi abu alkhairi ne yayi shi kuma abin da ake cewa alkhairu shine suke ce mishi ma yu'tibu farhan wa sururan wa abin da zai haifan maka da farin ciki da jin daɗin rayuwa da kuma mura rayuwa shine ake cewa alkhair shi kuma asharru ma yu'qibu alalan abinda zai haifan maka da raɗaɗi, wa shiddatan da tsanani a cikin rayuwa shi yake cewa sharri to alqur'ani idan mutum yana karanta shi yana tadabburin ma'anoninsa zai ga wannan sharri ne balo ba zai ɓoye a gare shi ba sai ya guje masa zai ga wannan alheri ne ɓalo zai gane shi shi kuma sai ya bi shi domin ya samu sakamakon da ake samu a cikin alheri wancan kuma ya nisanci sharri domin ya guje wa abin da sharri yake haifarwa na sakamako amma wanda ba ruwan shi da alkur'ani bai san alkur'ani ba to yara alkhaira sharran wa yara sharra khaira sai abin ya juye mishi ga alheri sai zata sharri ga sharri sai zata alheri kaga an samu matsala wata tatullu fi yadihi mafatiha kunuzis sa'ada sannan kuma yin tadabburin alqur'ani suke dorawa ta tullu ai tadau su suke dorawa ko tadabburin shi yake dorawa fi yadihi a hannun mutum mafatiha kunuzis sa'adati mabudai na taskocin samun rayuwa mai daɗi tadabburin alƙur'ani yana sa wa mutum mabuɗai waɗanda zai bubbuɗe ƙofofi ya shiga na taskoki taskokin rayuwa mai kyau mai daɗi wanda shine ake cewa sa'ada in an ce sa'ada shi ma shi ne rayuwa mai daɗi kuma rayuwa mai daɗi wacce ba ta yankewa ita ce a sa'ada kishiyarta a shaƙawa babban malami a shi abdurrahman ibn nasir al-sa'adi alaihi rahmatullah ya rubuta littafinsa ɗan ƙarami ya kawo hanyoyi guda ashirin da ɗaya na samun rayuwa mai daɗi asalin littafin an sha faɗa mana ya karanta littafin karin karenji wani masanin ilimin kwakwalwar ɗan adam da ɗabi'unsa na ƙasar amerika ya rubuta littafinsa da ilkalaka wa da ilhaya eh. da ilkalaka wa da ilhaya da ya rubuta wannan littafin yana faɗin wai yadda za a yi a samu rayuwa mai daɗi aka kawo al-sheikh abdurrahman ibn nasir al ya karanta shi sai ce laitahu aslama shi ina ma mai littafin nan ya musulunta to ne sai ya dauki shi kuma alƙalamin sai ya rubuta wannan dan littafin nasa inda an sha karanta shi a wurare da yawa to duk al-sheikh abdurrahman ibn nasir al sai ya maida nashi akan mahanga al-qur'ani tadabburin al-qur'ani ya fito maka da hanyoyi guda ashirin da ɗaya waɗanda in ka bi su to za ka samu rayuwa mai daɗi duk a cikin alkur'ani ya ciro su da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko wancan karin karanji da yake nashi ba a mahanga addini yayi ba ƙarshe kashe kanshi ya mutu shi ya rubuta ba littafin shi ƙatoto sunan littafin nasa da'il qanaka wa da'il haya rabu da damuwa fara sabuwar rayuwa wato yana nuna maka duk wata matsalar da za ta same ka a rayuwa ba ta nuna ƙarshen rayuwarka ya zo ka shanye ka zama mai juriya ka fuskanci wannan matsalar Ka maka tasiri ta fasa maka zuciya amma shi ƙarshe zuciyar ta shi fashewa ta yi da ta fashe ya kashe kanshi ya mutu da ba addini to haɗarin a koya maka wani abu na wayau wanda babu addini a ciki ke duk za ka gama ka nuna ka gane ko a nuna maka an ganar da kai ko ne nuna maka ya nuna shi ya riga ka ganewa kuma ya ci nasara amma da za ka bi shi da za ka bi sai ka ga babu sa'ada a ciki ba za a samu wannan sa'ada ba ba za a samu sa'ada ba to shine sa'ada yin tadabburin Alƙur'ani na ba wa mutum wannan damar in ji malam ibn al-qayyim rahimahullah wal ulumin nafi'ati sannan kuma tadabburin Alƙur'ani na baka mabudai na taskokin ilmoma masu amfani wallahi ran muke faɗi masu lura, sai kai ka ga wani ya rubuta littafin sai ya sa masa suna hatta fil qur'an ai lafzu hatta ko kalimatu hatta fil qur'ani kawai kalma hatta yi dirasa kanta dalalata ta lugha da yadda alqur'ani ya rika sarrafa ta da tasirin wannan sarrafawar da yadda take zuwa a cikin siyakin ayoyin alkur'ani hatta wani ya rubuta lau fil qur'ani wani ya rubuta laula fil qur'ani kaga wannan masu harkar lugha kenan to banda kuma masu at-tafsirul mawdu'i lil qur'ani al kamar yadda muka karanta littafin mu na barana al-allama ibn al-isaymi alayhi rahmatullah at-taqwa fil qur'ani al kawai lafazin at-taqwa ya dauka shi ma kuma ba duka bangaren ba dan da duka bangaren taqwa ya ɗauka, kawai ke amfanin nukan takawai ya ambata mana wanda qur'ani akwai umarce umarce da ya game da takawa, da kuma tasirin kowane umarni to wannan yana ciki wa sabbitu qawaid imani iman fi qalbihi sannan kuma ta dabburin qurani tintintini game da ma'anoninsa na tabbatar da ƙa'idojin imani a cikin zuciyar bawa mutumin da yake karanta alkur'ani yana tuntunce ne game da shi to yana ba shi wasu ka'idoji wato wasu ginshiƙai na imani wanda mutum ba zai halaka ba ta sanadiyar wannan da izinin Allah wato shajidu bunyanahu sannan kuma tadabburin alkur'ani na ƙarfafa ginin imani a cikin zuciyar mutum katangar da ake sawa ta imani wacce za ta tsara mutum daga halaka da lalacewa to wannan katangar tana samuwa ne idan mutum yana ta tadabburin alkur'ani mai girma wato waqidu arkanahu sannan kuma ginshikan imanin su kuma su zama an kafa su an yi musu firki sun kafu sun da su a cikin zuciyar mutum ta yadda imaninsa ba zai yi rawa ba in kaji mutum yana samun matsala ta imani to baya tadabburin alkur'ani hatta irin miyagun tunanin nikan nan da suke zuwa mutum mutum yana zaune kawai ta tunanin tunani yana karanta wasiƙar jaki sai kuma daga wasiƙar jakin sai kuma yana karanta ta alayi shi ce miyagun tunani sai ta zuwa mu mutum in ƙur'ani kake tadabburi shi yasa malamai suka ce ana hijira ana yin ƙaura ana migration min fikirin ila fikirin idan mutum ya ji wani tunani mara kyau ya zo masa a zuciyarsa to ana yin ƙari, ana hijira dan da nan zai fita daga wannan tunanin mummuna in ƙur'ani ya huda shi ya koma wani tunanin wa tufdiruhu bainal umami wa turihi surata ad-dunya wal akhirati sannan kuma tadabburin alkur'ani tuntuntuni game da ma'anoninsa na nuna wa mutum yadda duniya take ya duniyan nan take ya Allah subhanahu wa ta'ala ya sufanta ta ibnu abbas radiyallahu anhuma da ya tadabburin alkur'ani saboda albarka addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma allimhu alkitaba wa faqihu fi ya Allah ka sanar da Abdullahi ibn Abbas fassara alqur'ani ya Allah ka sa ya zama malamin fikihu a cikin musulunci ya fahimci addini sai yake cewa ma zakara Allahu duniya fil qur'ani illa zammaha ce ka bi qur'ani tun daga farkonsa sa har duk inda Allah zai ambaci duniya sai ya zarge ta kawai haka nan a faɗi duniya ƙur'ani bai bi duniya ko ƙwara ɗaya ba zargin yi domin a nuna maka ba gidan tabbata ba ce ita eh, gida ne na wucin gadi gidan jarabawa ne ita gidan jarabawa ce idan mutum ya zo ya zauna ba wanda yake son a ce har an zo ana cewa kawo takardarka a aji ana neman a ƙwace ko kuma a fiziki so yake ya gama cikin natsuwa ya amsa duka tambayoyin da aka ce ya amsa kuma ya nika a lokacin da zai fita aji yana jin natsuwa a ransa cewa insha Allah baya cikin waɗanda za su faɗi alal aƙalli amma fatansa ma babba shine ya zama cikin waɗanda su ne na farko farko waɗanda za su samu sakamako mafi kyau haka ne ko ba haka bane to ƙur'ani ke nuna mutum yadda hoton duniya yake ya fahimce ta mai wajen ce ka duba yadda Allah ya buga misalinta inna ma masalul hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan fajalnaha ka'allam taghna lil amr haka duniya take to haka za ka yi ta ganin misalanta Allah buga mana wal akhirati sannan kuma Allah madaukakin sarki yana a cikin tadabburin alqur'ani za ka ga hutan lahira shi sai ka ji Allah ya ce bal tu'shiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna son da ya kusa ita ce ajila kalla bal tuhibbuna al'ajilata wa tazaruna al'akhirata haka suke to za ka ga hotonsu shine ɗaya daga cikin magabata yake cewa al'aqil yuksiru ma yabqa ala ma yafna shine hankali shine wanda yake fifita abinda zai tabbata a bisa abin da zai ne zai ƙari waljannati wannan sannan kuma tadabburin alkur'ani zai rika nuna wa mutum hutan aljanna da kuma wuta mutum zai gansu kuma wani tsari na alkur'ani waɗannan abdidan ɗin ko al'abzad ababe da kishiyoyinsa sai ƙur'ani ya rika haɗa mana su a wuri ɗaya in yi bayanin lahira sai bayanin duniya wani zubin kuma ya gabatar da bayanin duniya sannan ya kawo bayanin lahira yi bayanin wuta yi bayanin aljanna yi bayanin aljanna yi bayanin wuta yasa daga cin tasirin tadabburin alkur'ani ko karatu kake yi a sallah in mutum yana tadabburin alkur'ani to la yufarriqu na dhiddi wa dhiddi wala yaftilu bainahuma qira'atan in yazo ya faɗi wani abu kishiya ne to ba zai tafi ba bai karanta kishiyar ba wannan na fiki an faɗi aljanna an faɗi wuta yau mata biyar wujuhun wata suwaddu wujuhun fa'amman lazina wadda wujuhuhum a kasartun ba da imanikum fazuƙun azaba bi makuntum ta furuun to ba zai tsaya nan ba to ina biyar batun zuwan ba na'am kaka damuwa ba allazi biyar batun zuwan dai su lai salamun jaza'un yau mata biyar zuwan aka ce wata suwar zuwan lafin wa nashirun lafin wa nashirun ne amma mun katsi ani da aka lissafo ababe guda biyu za a faɗi kuma wasu ababen da suka dace da su a danki da jere na magana to sai aka ga fara gabatar da ɗaya wancan na farko yau mata bujuhun wata suwar buju amma da aka tashi sai aka ɗauko suwa sai na biyan daga ce ba an mallabi na suwar da bujuhuhu aka sartun ba da imanikun fa zuku al'azaba bima kuntum tafuhu?" daga nan sai aka kawo wa amman ladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidu don kai in kan ka tsaya a nan yayi <laughs> kaga ka faɗi kishiyoyi biyu Allah subhanahu ta'ala ya faɗi waɗanda fuskokinsu za su yi fai wasu kuma fuskokinsu za su yi baƙi wuli da ya tashi ce ya ce kaga waɗannan da fuskokinsu za su yi baƙi wuli za a tambaye su tambaya ta taubihi tambaya ta kushewa da mulantawa a kasartun ba da imanikum to fa zuku al'azaba bima kuntum takfurun su kuma waɗancan allazina biyaddat wujuhuhum wace wa amma allazina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun to kaga ba za ka aljanna wuta haka za ta ganin su a tsohon alkur'ani fi kalbi a cikin zuciyarta zai raka ganin su shi yasa da aka tambayi wani magabaci aka ce ya zan samu kushu'i a sallata idan na zo ina salla? na kabbarta sallah sai ina son in zama mai natsuwa a sallata sai ya ce ij'al nafsaka fil jannati aw fil nar sai in kai kabbarta sallah kawai ka ɗauka wuta ka shiga ko aljanna e, ka rika suranta aljanna ya take ka rika suranta wuta ya take kowace ka ƙaddara wa kanka ga ka a cikinta wannan na cin abin da zai ba mutum natsuwa ya sa shi ya fuskanci sallarka wa tufdiruhu bainal umami sannan kuma alƙur'ani mai girma idan mutum yana tadabburinsa shi ne zai kawo mutum ya halarto shi kamar yi rayuwa da annabi adamu alaihi sala kuma bai yi rayuwa da shi ba amma ga yi nan yana jin labarinsa tun a farkon ƙur'ani wa yi suƙala abokan yin mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa haka aka ta bashi labarin annabi adamu alaihi sala ina jin har sai da aka zo suratul sa'ad suratul sa'ad ina jin nan ne ƙarshen kisa annabi adam take a cikin alƙur'ani fa'ad haka nan zai ga annabi nuhu alaihi salam shi ma aka yi ta ba shi labarin annabi nuhu aka yi ta ba shi labarin annabi nuhu har aka zo surarsa suratun nuhin alaihi salam surarsa musamman wadda ta taƙaita maka bayanin halin da ya shiga da al'amarinsa da al'ummarsa aka yi ma bayanin ƙarshe irin addu'ar da Allah ya ce ya mutu rabbi firli wali walidayya wali man dakhala ya mu'minan wali mu'minina wal mu'minati wala ta tazidi adh na illa tabaran sai aka halakar da su kaga bainal umam haka samudu haka adawa eh. mai waka a cikin wani waje da ya daidai a cikin baitin wani wajen kuma akwai damuwa yana siffanta ayoyin alkur'ani wato busiri Riki mai burda eh. ya ce lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna عن bi zamanin ya ce ayoyin لم ba sirra ta yi da wani lokaci ba ne. wannan zai iya jawo fassara mara kyau domin kamar yana maka ishara ne zuwa ga aƙidar asha'ira ta abinda da suke cewa alkalamun nafsi maganar Allah maganar Allah suna cewa Allah su ɗaya magana da ya magana shi ce nan bai sake yin wata ba shi ne suke tushe alkalamun nafsi to shi ne ma'anar lamtakasarin bi zamani wahaya tukbiruna amma ayoyin ba su gushe ba suna ba mu labari anil ma'ani game da lahira wa an adi kuma suna ba mu labari game da adawa wa an irami irama zati al'imaji allafi lam yukulak misluha fil biladi iram to kaga alkur'ani yana kawo maka tarihi shi yasa daga cikin maqasid din alqur'ani manufofinsa akwai ne akwai alqafar ya baka kissa ya baka labari litattakhidha min tilka alqisas alqur'aniyyah ibaran wa durusan wa tata'ammala fiha domin ka tsaya ka kalli ayoyin alqur'anin da suke bayani akan kissoshin ka dauki izina a ciki mutanen kirki mai suka yi an ba mu labarin su annabawa da mabiyansu na arziki ya suka yi suka tsira lalatattu waɗanda suka yi fada da annabawa suka saba musu su kuma ya Allah ya da su kaga shine tuhdiruhu bainal umam kuma wa tarihul qur'an tarihun sadiqun tarihin da alqur'ani yake baka ma aslaqa tarihul qur'an tarihin alkur'ani gaskiya ne dukkansa babu tsofa ne na ƙarya ko yaya waturihi turihi ayyam fihim sannan kuma ayoyin alkur'ani da mutum yake tadabburin su suna nuna masa kwanakin Allah fihim a game da waɗannan al'amu mutana wa bi ayyamin la kamar yadda Allah ya umarci annabi Musa alaihi salam وذكرهم بأيام الله أيام الله هي الأيام التي أهلك فيها الأمم التي خالفت أوامره وأتت نواهيه سنة أيام الله kwanakin Allah kwanakin Allah larabawa suna da ayyam nasu suna cewa ayyamul arab ayyamul arab ayyamu al-hurub kwanakin da suka rika yaki a cikinsu su ne ayyamul arab fanni ne mai cin gashin kansa a harshen larabci ilmu ayyamul arab to da qur'ani ya sauka sai suka ji ana cewa wa zakirhum bi ayyamil lahi an yakhruj qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ko wa zakirhum bi ayyamil lahi ayyamullah su ne kwanakin da Allah ya halakar da al'ummatan da suka saba umarce-umarcensa kuma suka rika ke wa munanan ayyuka waɗanda ya ce ka hana halanta kenan to ƙur'ani yana kawo mana shi yasa wani wajen in ma ya da labari sai ka ji ya ce faquti adabirul qaumi allazina zalamu sai ka ji ya rufe ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kakwai irin nasu kenan وتبصره مواقع العبر sannan kuma ta tadabburin alkur'ani ayoyinsa suna nuna wa mutum mawaƙi'a mafaɗai na al'ibar wuraren da ya kamata wato wuraren da ya kamata mutum ya kula ya ɗau izina shi ne al'ibar a abu kaza ya faru wanda dabbobi ba su da wannan yanzu dabba ce irin dabbobi ba duka ba irin su tumakai tinkiya za a zo za a yanka yan uwarta kuma tana matso wajen kuma ta san ba abin da za ta yi ba janye yan uwarta ta za ta yi ba ita kuma tana matsowa wato a gama kashe ta nima a zo a kama ni wannan kaga la tattakhidu al-ibar su kuma larabawa tun da tuntuni suna cewa al-aqilu man itta'aza bi ghayrihi ko su ce al-aqilu man wu'iza bi ghayrihi mai hankali shine wanda aka masa wa'azi da waninsa me ya faru da waninsa ya duba shi kuma sai ya kauce sai kauce kan yayi kan yayi abin da wancan yayi wa tushhiduhu adla Allah wa fadlahu sannan kuma waɗannan ayoyin alƙur'anin da yake tadabburinsa suna nuna masa adalallahi adalcin Allah adalcin Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki baya zalunci وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد الله ما دوك تنسل في آدل شنزع لقد شن آدل آدل شن الله شيني الله يمك مؤاملة لأبن دكي أبن دكي كي ما قدل ساقم قنص الجزاء من جنس العمل abinda mutum ya yi shi ma a masa wannan abdullahi ta'ala kenan daga cin adalcin Allah duk wanda Allah ya yi wa azaba cin adalcin shi ya sa wani daga cin magabata yana addu'a yana cewa Allahumma inna ka fadlak wa na'udhu bika min adlik ya Allah muna roƙonka ka bamu falalanka ya Allah muna neman tsari daga adalcinka إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله من جمال ابن القيم إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله إن أكمس عذابة أدلس الله دومين ولا يظلم ربك أحدا الله لا يظلم تقوى إن الله لا يظلم مثقال ذرة والله دون دقا يا شجوتا تو أدلس الله أقيد ليل بيسا شجوتا ma ya Allah Allah ne zai yi da azabtar da ku in shakartum in kun zama masu godiya kuna bin umarce umarcensa wa amantum kuma kuka zama masu imani ne Allah zai yi muku azaba jin daɗin Allah ne kawai azaba tun a duniya a'a shi yasa duk lokacin da kaga mutane sun shiga rayuwar yasu. wallahi ko su yadda ko kasu yadda akwai ba kan hanya Allah suke ba ba kan hanya Allah suke ba akwai abin da Allah yake so su gyara su kuma sun isa gani idan aka ce musu a ciki halinku ne sai wasu su zo su ce musu ah, ai ba haka bane me yasa ake jin dadi a America me yasa ake jin dadi a China me yasa ake jin dadi a waye ce maka dan uwa suna jin dadi nisbar kisan kai a duniya amerika ce ta ɗaya kisan kai mutum ya kashe kanshi kawai sha tiya-tiya ko ya ci shinkafar ɓera. amerika ce ta ɗaya ba inda ake su saide ake intihari kama amerika amma su suke da kafafen yada labarai wallahi ba za su ba ku labari ba za su ba su suna ba da labari ba za su ba da labari sannan bakin ciki suke mana mu musulmai a game da ni'imar da muke ciki da Allah maɗaukakin sarki ya mana da ni'imomin zahiri da ni'imominmu na zukatanmu ni'imomin zahiri duk duniya ba ƙasashen da Allah ya zuba arziki kamar ƙasashen musulmai wannan an yi ittifaki tsakanin masu nazari waɗanda suke musulmai da waɗanda ba musulmai ba duk duniya ba inda Allah ya zuba arziki ɓabajen arziki kaman ƙasashen musulmai yanzu na jin satin da ya wuce nake karantawa ƙasar saudi arabia ta gano wani gari wani wagi wani kwari ba abin da ke cikin kwarin nan sai zinariya ana tsammanin za a iya ɗiban zinariyan nan shekaru ɗaruruwa ba a gama cinye shi ba wannan kawai abin da suka iya ganowa ne amma kana iya cewa har tashin alkiyama kila ba iya to sun san abin da ke cin cikin ƙarƙashin ƙasa ne a saudi arabia aka gano wannan kwanan nan zinariya tsabagen zinariya ba wannan a amerika babu a ingila ga ni'imar da allah subhanahu wa ta'ala ya mana ta yawa mutum ɗaya daga cikin yana haihuwa 'ya'ya arba'in ya'ya sittin wallahi ba wannan a amerika babu a ingila wal kasratu ni'matu yawan haihuwa mutane su zama suna da ya'ya alheri ne asali sai dai ba amfani da shi yadda ya kamata ba su ba su da wannan yanzu mutum ya gama rayuwar shi ɗan shi ɗaya kuma ya zo ya mutu shi ce nan har zai mutu bai da ɗaya. to mu muke da arziki ba za su ban mu zauna lafiya ba mu muke da ga kwakwalwa da Allah subhanahu ta'ala ya sa bai jarrabe mu da waɗannan miyagun ba wallah Allah kaɗai san abin da musulmai za su yi a duniyan nan domin sun yi a baya aikin kwakwalwa kaga mutum makaho ne amma tsere-tsere da abubuwa dai manya-manyan malaman mu da kuke jin ana faɗin su na musulunci na mafi yawancin su wasu scientist ne ba waɗanda ake buga muku misali da su ba suna da matsala ma a da waɗanda suke gangariyan musulmai yanzu ma malamin ibn qayyim dinnan da muke magana kansa ƙwararren likita ne idan ka je ka ɗauki littafin sa da aka ware a tsibbun nabawi wanda aka cire shi daga cin zabin ma'an shi hajji khairul ibad idan ka zo kana karantawa wallahi tallahi ka raina likitoci wasu likitocin kuma da za su cire girman kai wata daga cikinsu za su rasuna a gaban wannan littafin su yi ilimi da yawa a ci a tsibbin na mujallabi ɗaya ethic akhlaqiyatu tabi ɗabi'un likita kawai da malamin ibn ya kawo wala wani littafi ne mai cin gashin kansa kaga duk wannan muna da shi irin su al-imamul qarafi yana cikin waɗanda suka kawo nau'ukan agogo nau'ukan agogo agogo da kake ganin sa ne mamul qarasi malamin fiqhun malikiyya da yawa ba a san shi a matsayin masanin kimiyya ba saboda idan ilimin addini shi ilimin addini yana da haimana saboda ɗaukaka a nan cikin shi take idan aka ce wane ya boko ya kura boko amma kuma malamin addini ne mutane sai sun fi ganin shi sai dai in bai karantar da mutane amma ma dama yana karantar da addini to sai wannan ilimin addinin ya rufe waccan ilimin boko haka ne ko in ka gan shi ma sai ka rena shi hazata baka san baka san Allah ya ajiye shi ba ana to duk waɗannan falalolin fa mu Allah ya yi wa wa'in uwa ya za'a a mana bakin ciki ba kawai shi nan sai a maka ni'ima kuma ka zauna baka da mahassada din ne ni'ima kullu zi Mahsudu ne. duk wanda Allah ya wa ni'ima sai an masa hassada sai an yi wairi sai an yi fada da shi to Allah ya ganar da mu wa fadlahu sannan kuma waɗannan ayoyin na alƙur'ani da yake tadabburinsa za su riƙa nuna masa falalar Allah kyautar da Allah ya wa bayi wa tu'arrifuhu zatahu wa asma'ahu sannan kuma ayoyin alkur'ani za ta gane da bawan Allah zatahu ya gane waye Allah shi yasa malamin al-qayyim a littafansa da yawa ya sha bayani cewa ashraful ilm shine al-ilmu billahi ta'ala an ta asma'i wa sifati ilimin da yafi kowanne daraja shine ka san ilimin Allah ka san waye Allah ta hanyar sunayen Allah da kuma sufufinsa wa sifatihi eh, wa asma'ahu sannan kuma za su rika nuna wa Allah za su rika nuna wa mutubawan Allah asma'ahu sunayen Allah kaga sanin sunayen Allah sirrin da ke ciki na ilimi ba karami bane wa sifatihi sannan kuma ayoyin alkur'ani su suke nuna wa bawan Allah siffofin Allah wa af'alahu da kuma ayyukan Allah duk ta hanyar tadabburi zaka san wannan wa ma yuhibbuhu sannan mai Allah ke so wa ma yubghiduhu mai Allah ke so. duk ayoyin alkur'ani za su nuna wa mutum wannan in yana tadabburi wa siraqahu al-musil ilayhi sannan kuma su nuna masa hanyar Allah wacce za ta kai shi zuwa ga waɗannan ilmoma shi sa wanda bai tsaya ya fahimci alkur'ani ba ko da ya ce zai yi ilimi sai ya kauce yanzu hatta yadda ya kamata ka tafiya menene mai da'awa yanzu yana cikin hikima da Allah ta'ala ya umarce mu cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan kai kullun abinda zaka yi shine ka ƙara jawo kanka abokanan gaba in an ce abokanan gaba ana nufin kawai ka rika sakin harshe akan mutane irin abubuwan da kake gani a wannan zamanin namu wani haka nan shi baya son ya ga an zauna lafiya a cikin a cikin al'umman musulma haka nan bai fahimci abin da wani yake ba wasu na gani suna kai suna ta abubuwa Allah ya shirya wai dole wai a daina tura mutane wa'azi a daina tura mutane tafsiri wai kowa ya zauna a goshe tafsiri a ba mala ina adalci a cikin wannan abu akwai ƙauyuka suna nan sai azumin nan ya zo suke jin ana faɗa musu ƙalin lahu ƙalin rasulun ma ya zaki ka ce ba za a tura mutane su je su je tafsiri a wani gari ba a'a idan akwai kurakuran da ake to a gyara akwai su kuma waɗanda ake tura su ji tsoron Allah masu turawa su ji tsoron Allah waɗanda ake turawa wa su ji tsoron Allah duk akwai damuwa shi nan sai ka faɗi matsalolin a gyara amma ba ka ce wai a jina ba wai kowa ya zauna unguwa shi kaji wata ka'ida kamar shi Allah ya kawo addinin kawai yana ba da ka'ida a cikin son zuciyarsa wallahi wasu malaman waɗanda suke zuwa wasu garuruwa tafsiri in ka gan jihadin da suke yi wallahi za ka tausaya musu wahalar da suke sha a cikin wata ɗayan nan na ramadan wallahi ba sa shan sha shekara ɗaya wanda suke da gaske akwai malamin da na sani in ya tafi tafsiri garin da yake zuwa tafsiri tafsiri hudu yake a rana wallahi ba zan iya ba ni nan ba zan iya ba tafsiri hudu sannan akwai muhazarori an riga ma an tsara muhazarorin tun kafin ya zo zai tafi ƙauye kaza zai je gari kaza zai je masallaci kaza sannan kuma akwai shiga da awa ƙauye amma mutum yana nan yana zaune a gaban social media yana zagin bayan Allah yana cin mutuncinsu yana ɗaukar zunubi waɗanda ba su maka komai ba ka zazzage su ka ci mutuncinsu da sunan wa'azi kake yi kai ka gama aikin ka ne da za ka zo kana ganin aikin da wani bai yi daidai ba kai na kamala ya awa ɗaya da kake da ita ni ma ga yana ya sa na shiga ciki haba to kaga wannan shi ne tun yanzu ya ta jawa kanshi fitina kai gaba da wancan kai fada da wancan duk ɗan uwanka waɗanda suke mataimakanka ne aiki suke suna rage maka hanya yanzu ya za a ce mutum malami duka iya karantar da mutane ko mutanen unguwarka ba za ka iya karantar da su kuma fitina ce a ce ke kaɗai ne a unguwarku ma mai karantarwa duk bala'i kanka zai dawo mu mun ɗanɗana wannan a baya duk bala'in da zai taso kanka zai ƙare amma gara kana da ‘yan uwa ai bahaushe ya ce mutuwa yawa kaka in wasu za su faɗan to kana da waɗanda suke tare maka da masu taya ka akan gaskiya amma kai kadai a fitina Allah shi kyauta wa ma lisalikihi sannan da abun da ya tanadar wa Allah ya tanadar wa waɗanda suka bi hanyar nan tashi بعد الوصول والقدوم عليه باين سن كاي زوا ga wannan hanyar sun bita sun kai inda ake san akai to me Allah ya tana da musu duk a cikin alqur'ani innal ladina amanu wa amilus salihati kanat qadi lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hawala inna allazina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillah me yake daɗin dun wannan kaga wa mali salikihi ba'da al-wusul wal qudum alayhi abunda allah ya tanadar wa waɗanda suka bi hanyar sa bayan sun kai inda ake son a kai ta wannan hanyar na daɗi da Allah subhanahu wa ta'ala yi bayani sannan waka wafi a tsariki wa afatiha sannan alƙur'ani yana nuna wa mutum ta hanyar tadabburinsa hanyoyin da suke ababen da suke yanke hanya su ne ƙawafi utsari abinda zai yanke wa mutum hanya kana cikin tafiya sai riga ashe ba hanyar daidai kake ba da kuma waɗanda suke yankewa wa fatiha da kuma matsalolin da hanyar take da su duk ƙur'ani ke nuna maka cewa wannan hanyar akwai kidnappers wannan hanyar yan bandiri banditri sun cin sun kwace ta wannan hanyar akwai yan boko haram kakkaje ta wannan hanya kuma hanya ce lafiyayya za ka ɗauka tun daga gidanka har ka kai inda kake son ka kai lafiya wallahi duk ƙur'ani ya nuna Wato tu'arrifuhu nasta nafsa fatiha sannan kuma ayoyin alƙur'ani in mutum yana ta tadabburinsu za su ganar da mutum ya san kansa annab ransa wa sifatiha da kuma siffofin ran ya san annafsul lawama ya san annafsul ammaratu bisu'i ya san annafsul mutma'inna ya san annafsul Zakiya, wa nafsin wa ma sawaha ya san nafs wa sifatiha da siffofinta sufufin annafsu ɗin wato ransa wanda yana cikin abokanan gabansa a ada a ada ika nafsu kallaci bai na jambaika ba wanda ya fi gaba da kai kamar ranka wanda haɗa suke da shaiɗa innan nafsa la'ammaratun bisu lallai rai yana yawan umarni da mummuna sai inna wanda Allah maɗaukacin zarfi ya tsare wa a al'amali wa musahihatiha sannan da ababen da suke ɓata al'amali ayyuka wa musahihatiha da kuma ababen da suke gyara ayyukan mutum duk ƙur'ani ya nuna wa mutum in ji malam ibn al-qayyim wa tu'arrifuhu tariqa ahli jannati sannan al-qur'ani ayoyinsa suna nuna wa bawan Allah hanyoyin aljanna hanya yan aljanna wa ahlin nari da kuma ‘yan wuta wa a'malahum da kuma ayyukan da suke aikatawa waɗanda su za su taimake su da izinin Allah su zama sababin shigar su aljanna waɗancan kuma a gefe guda sababin su shiga wuta wal iyazu billah wa ahwalahum da kuma yanayin su wato halayen su ɗan aljanna da kuma halayen ‘yan wuta duk yana nan a cikin alƙur'ani wasimahum da kuma alamomin su sima ahlil janna wa sima ahlil na duk alkur'ani ya faɗa ku duba kada aflaha muminuna alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum 'anil lagwi mu'riduna walladhina hum liz-zakati fa'iluna walladhina hum li furujihim hafizuna إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم aka zo sai aka ce. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أنا جيفن كما في أكتشين ما سلقكم في سكر قالوا لم نكن من المصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين سيكتف فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرض هذا ألف أغاز ومن شرع الجنة قد أفلح المؤمنين في أكدر أكتر أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون سوكم ومن شرع ما سلككم في سكر هذا ونم فردوس ونم كما سكر الله يسلم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة فمن دمتا قيد مقامين da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba ma'abota sa'ada wanda za su rabauta da rayuwa mai daɗi ta har abada suna da matakai ƙwarai da gaske ai aljanna da kake ganin ta ala daraja aljanna da kake ganin ta kaga irin wannan rayuwa ta duniya da ake yi akwai yan golden class akwai yan silver class akwai yan iron class to akwai yan tsatsa class ma yanzu a Najeriya ƙwarai da gaske akwai yin tsatsa kilas eh, bayan ayon ba akwai tsatsa kuma eh, to waɗanda suka riga suka yi melting eh, to akwai su to haka aljanna ba wallahi akwai maratib hum darajatun inda ba mataki mataki amma ba bakin ciki irin wanda muke fa a duniyar nan wanda za a nama fi su zurin min gili za a cire duk damuwa ba za ka ga wani ya fi ka ba ka ga wani ya wuce da wata mota fi ina ma in damuna ne fantsala maka ruwa ba ruwan shi ba za ka ji haushi ba ba wannan wa ahalin shakawati sannan haka su ma taɓaɓɓu wanda suka yi asa wanda za su yi rayuwar wahala ta har abada a cikin wuta to su ma ala daraka su kuma gwargwadon yadda mutum yake a wuta ƙasa yake ita kuma aljanna sama su sama su ahlul jannati ala darajat su kuma ahlun nar ala darakat su yadda mutum yake ƙasa shi yasa aka ce innal munafiqina fi darki al asfali min an-nar walan tajid lahum nasira wa aqsamal khalqi sannan kuma da yadda Allah ya kakkasa halittu wasu mala'iku ne suna cin al-khalq suna cin halitta wasu mutane wasu aljanu wasu dabbobi a dabbobin ma kala-kala akwai na jeji akwai na gida akwai na ruwa akwai na tudu akwai tsuntsaye masu kafa biyu akwai dabbobi masu kafa hudu sannan kuma akwai waɗanda suke sawa abin da masu jan jiki masu jan واجتماعهم sannan kuma fi ma yajtami'una fihi sannan ya yi bayani a kan ababen da halittu suka haɗu kai abinda suka haɗu kai misali in ka ɗauki wata halittar da ba wata ba akwai inda wata halittar ta tarayya da wata akwai kuma inda ta saba mata yanzu misali ka ɗauki aljanu da mutane akwai inda aljanu suka yi daidai da mutane akwai kuma inda suka saba mana akwai inda muka yi daidai da su akwai kuma inda muka saba musu haka Allah ya yi in ka kalli dabbobi su ma haka yanzu akwai bambanci tsakanin damo da tsari da kadangare da wannan kulba da hawainiya kaga dukkaninsu in ka kalli za ka yanzu, famili ɗaya ne ko eh. amma kuma me sun bambanta da guza da kada jazakallahu khairan da kada kaga duk yan family ɗaya ne amma kuma sun bambanta to ai an kusan lokacin ya ko waftiraqahum ma yaftariquna fihi da kuma inda suka rabu a wuraren da suka rabu duk alqur'ani ya bayani duka ina suka yi daidai ina suka saba to wannan kaga zai taimake ta hatta a cikinmu ina ne muka yi daidai ina kuma muka saba to sai mu san yadda za mu mu'amala da wannan saɓanin. sabani ne na rabuwa ko saɓani ne na a jure da juna a jure da juna ta hanyar yi wa juna nasiha da wa'azi akwai kuma saɓanin da shi kuma alheri alheri ne kamar yadda wani ƙauli yake cewa laulam takhtalifu la da ba ku sassaɓa ba duk halaka za ku yi saɓanin da ba a cika magana kansa ba kenan wani irin saɓani shine ka samu wannan niƙa yake yi sana'a shi niƙa shi kuma wancan sana'a shi noma shi kuma wannan sana'a shi shine rika sai da su gishiri da magi da waye wanda za a hada waɗancan abawancan abin da aka shuka aka girbe hmm, aka gyara aka kai aka nika to shi kuma sai ya baka sinadari kaga ikhtilafi ne wannan yawwa inna sa'yakum la shatta to shi kuma wannan alheri ne da a ce duka kowa zai zama mai nika to kowa sai ya ci garin shi ko yi ne wani wani wata rana wani mai wani mai kariya <laughs> wani mai sai da maganin kwari ya zo wajen shi suna gaisawa sai suna suna dan ba a haka sai mai kariyan ya ce in ba ga tsoro ba kowa ya na <laughs> shi yi ne sai shi ne sai da maganin kwari ya ce a hada a cire dai tare <laughs> shi ne kuma ina jin zai na ce a ah, ba kai kamata ka ce ba a haɗa a ci tare da za a haɗa ka ke cewa za ka yi a kowa zai sai da nashi ko ba haka ba ke kowa ya sai da nashi yanzuwa kowa ya sai da nashi to kaga ikhtilafi ne wannan mai amfani kuma shi maganin kwarin ba a bukatar shi ba bukatar shi kuma wani yana da alaƙa ma da abincin ko da shi ba wani zubin ba mamu yanzu ma duk alaƙa su ta haɗe ka ji wani ikon Allah tun wajen yin abincin shuka shi sai an ta sa waɗannan ko sannan kuma aka zo aka dafa abincin aka bar shi a kicin sai ya haifar da ba sai ya haifar da waɗannan ƙwaya wayanda ake faɗa musu wannan sunan wannan sunan ba daidai ba ne Allah ya shirya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin alihi wa وصحبه ajma'in an yi korafi wasu sun ce da Allah a rika ba da damar tambaya to dama mun sune mu ga inda littafin zai kai mu ko inda kai za kai a cikin littafin ina ganin kila in kun yarda daga gobe sai ku san tsarin da za ku yi mana ku sanar da mu na ba da kofar tambayoyin akwai in babu kuma shi ke ba a san bayan karatun kuma a zo a ta tambaya ba a ɗauka ba kuma mutane lokaci yana kurewa har yanzu wasu za su tafi aiki in bakwai ta yi to wasu sun yi latti yanzu wani yana da aji ila lakcara ne wani kuma ɗalibi ne wani kuma yana da ofis ko sannan kuma alal aƙalli wasu kan je su ɗan huta a yi bacci daidai ne eh, a koma a huta wanda yake da dama wanda kuma bai da dama ya fita wallahu alam